Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wanda yayi game da nuna girman shugaba sallallahu alaihi wasallama da ɗaya daga cikin dalili da ke nuna wannan alamu ne na soyayya ga janabin shugaba sallallahu alaihi ba kowane abu ne shi ne kowane abu na da dalili idan har an ce kana so kana son manzon Allah sallama ya kamata a ga menene alaman sanka ga annabi sallallahu Allah yana gaya mana wa alamat wa bin najmi hum akwai alamomi wanda hatta wa'inda suke matafiya masana hanya sukan duba da wannan alamomin yake nuna musu hanyar tsarin shari'a to shi kansa soyar manzon Allah sallama ba abu bane wanda yake kara zubi a abu ne wanda yake yana nan a cikin tsari yana nan a cikin saiti yana cikin abubuwa wanda duk wanda ya san menene kaunar shugaba ba iya baki bane yake faɗi aiki yana gaskata shi to wasu irin abubuwa ne wanda idan kaga masoyi zaka ce wannan lalle tabbas masoyin annabi Muhammad ne wasu irin abubuwa ne wanda idan ka ji kalaman mutum zaka ce wannan masoyi manzan Allah ne to wanda daga nan ne zaka san kishiyan wa'innan abin kishiyan wannan abin kuma shine makin Allah Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina tunanin Sheikh Mamjunaid ilaika ci gaba mana da wannan tafiya mai amfani Allah saka alkhairi insha Allah na'am بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا رسول الله الفاتح الخاتم وعلى حق قدره العظيم amma ba yan uwa baka lemu guda daya a baka wata guda a yau insha Allah muna cikin wannan yammaci yammacin annabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa mu ba mu da wani yammaci wanda sunansa ba unsiyatul mahabba ba ko unsiyatul ahibba ba gaba ɗaya lokacin mu menene maulana shekul islam yake cewa yana cewa wa sa'ati sarafin zikrihi salatan wa makin minhu qad sirtu bainama ga lokuta na da sa'o'i na duka na sarrafa na bazzala shi wajen yaban kamar Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wani baitin kuma yana cewa a ah, ban manta ba ma'anan baitin yana cewa annabi ne. shi shine abincina shine fiyayyen abin da nake ci na ji ko shek za ka tana mana da za ka tuna mana da baitin kolana to alhamdulillah rabbil alamin a wannan unsiya ta al'ahibba wato yana fassara abinda duk wani zuciyar masoyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake so ya ji, kujera da duk masoyin annabi burinsa shi ne ya ji an ambaci mahasin ya ji an ambaci menene suke cewa faba'in suna cewa yana daga cikin sharaɗin soyayya da wa mu mahbub ko ko da yaushe ana ambacin wanda ake so annabi Muhammad to ni wasu kalmomi guda biyu ko uku zan miƙa cikin wasu baitoci wadda aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Ahmad Shauki shi ne ya yi waɗannan baitocin cikin nahjul banda ahmad shauki dai ɗaya ne daga cikin almubari zai ah, wato asrul nahda wanda yana da waƙoƙi na yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda idan ka ɗauki diwan ɗinsa wato yana daga cikin shaksiya shi yasa ma aka kira shi da Amiru shara yana da yadda Allah ya masa mauhiba na waƙa Allah ubangiji ya bashi abubuwa masu ban mamaki sosai to akwai yana da nahjul burda sannan kuma yana da hamziya wanda duk idan mutum ya kalli waɗannan baitocin nasa zai ga ya ɗauki salo ne na alburdan busiri da kuma hamziyan busiri ga baki daya shine mai wulid wulid alhuda bal kainatu ya'u wa kum zamani tabassum wa sana'u wal mulku wal mala'u al mala'iku wal ruhu wal mala'u al mala'iku hawlahu jibril wa rawahum bihi gadda'u wasu baitoci wanda ko ranan da wato menene limamin harami zai yi maulidin manzon Allah a harami ai ya kawo waɗannan sudais sudais ya kawo wannan batutu na eh, na na Ahmad Shauki wulidal zamanu wulidal huda fal ka'inun to da yawa to a cikin nahjul burda yana faɗan wasu baitoci wanda wato waɗannan baitocin sun kama zuciya na sabila da irin yanda yi amfani da wannan cewa na larabci da kuma wato uslubi na balaga wajen ya tsawara fifikon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran annabawa a darajat na kusanci da Ubangiji. To ya ɗauko namuzaji jina al-Isra'u ba, sai yake yin muƙaranan makamin annabi da makamin annabawa. Yake ce asrabika Allahu layla iz malaikuhu wa hmm. rusulu fil masjidil aqsa ala qadami. Allah ya yi isra'i da ka ya Rasulullahi lailan da daddare iz mala'iku wannan lokacin mala'iku war rusulu da manzanni fil masjidin aqsa suna masallacin Qudus ni suna tsatsaye suna jiran iso ce, lamma kafarka bihim iltafu bi sayyidihim kashmir badri aw kal bil kana zuwa sai suka taso suka kewaye ka ma'ana kasu mala'ikun da annabawan gaba ɗaya suka zo suka kewaye shi ka bil badri kaman yadda taurari suke kewaya wata aw kal alami ko kaman yadda